Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da mita goma sha tara da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com masu saurari Haruna Shehu Tangaza ne ke fatan kowane lafiya a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban hukumar Palestina Mahmud Abbas a gabar yamma a daidai lokacin da Isra'ila ke kai hare-hare ta sama. Wani minista harkokin cikin gida da aka dakatar a ƙasar Poland ya fara yajin cin abinci domin nuna rashin amincewa da ta sa zuwa gidan yari. A Borno kuwa ta Najeriya akalla mutane goma ne suka mutu a cikin tashin wata nakiya da aka samu a yankin Gamboru. an samu labari a kan cewa akwai wata nakiya wanda wata mota ta saka aka dan samu abin nan amma ba mu samu eh. cikakken bayani ba a zuwa yanzu. A yunkurin kafa tarihin bajinta a duniya, wata mai girki a Ghana, Failatu Abdulrazak, ta shafe fiye da awa 200 tana girki ba kakkautawa cikin kwanaki goma. lamarin da ya ja hankalin 'yan kasar yanzu na baila abdurazak ta gama wannan kukato ta shiga ta huta kadan sai ta fito a yi ma duniya baki daya godiya To za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu amma duk bayan shan labaran duniya daga bakin Zulaiha Abubakar Kibiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a gabar yamma da kogin Jordan yayin da Isra'ila ke tsaka da kai hare-hare a Gaza. Tattaunawar tasu ta mayar da hankali akan yi wa hukumar Falasɗin kwaskwarima da kuma hanyar da za a bi wajen kafa ƙasar Falasɗin. Uh, Wakiliyar BBC ta ce an samu rashin amincewa a yanzu game da shigar Majalisar Ɗinkin Duniya a arewacin Gaza domin gano abin da za a yi mutanen da yakin ya ɗaiɗaita su koma mahallansu. Ana sa rai Mr. Abbas zai maimaita buƙatar tsagaita wuta nan take. rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hari kan wasu wurare 150 tare da kashe 'yan ta'adda da dama ma'aikatar lafiyar da hamas ke iko da ita ta ce an kashe mutane saba'in a wani hari a cikin dare a ci gaba da gadin yankin da mr blinken yake yi nan gaba kaɗan zai gana da sarakunan ƙasashen bahrain da jordan da kuma shugaba abdul fatah al-sisi na ƙasar masar sakataren tsaron burtaniya ya ce babu shakka iran na da hannu a hare-haren da 'yan tawayen hutsi suke kaiwa jiragen ruwa a teku maliya a yemen Grant Shapps ya yi wannan jawabi ne bayan jiragen yakin Birtaniya da Amurka sun yi nasarar kare wani hari da suka bayyana a matsayin mummuna. Sojin Amurka sun ce wato sun kakkaɓo sama da jiragen wasu masu linzami tare da jirage marasa matuƙa akalla saba'in a cikin dare. nan gaba kaɗan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa ƙuri'ar neman dakatar da hare-hare sai dai 'yan tawayen na hutsi sun ɗauki aniyar kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa har sai isra'ila ta bayar da damar shigar da kayan agaji zirin gaza tsohon ministan harkokin cikin gida na poland ya ce zai shiga yajin cin abinci bayan an aika da shi kurkuku tare da mataimakinsa sakamakon tozarta ofishin gwamnati. shugaban kasar andres duda ya yafe wa mr kaminski wanda memba ne a jam'iyyar law and justice sai dai kotu a birnin wasu ta yi watsi da yafiyar Police arrested them inside the palace when President Duda left for an outside appointment. Wakilin BBC ya ce 'yan sanda sun kama su a cikin fadar gwamnati jim kaɗan bayan shugaba Duda ya fita wani aiki. Mr. Duda ya ce ya kaɗu kwarai da kamun kuma ya zargi sabuwar gwamnatin ƙasar mai biyayya ga tsarin ƙungiyar EU da karya doka. A ranar Talata mutanen biyu suka nemi mafaka a fadar shugaban ƙasa, amma jami'an 'yan sanda suka shiga kuma suka cafke su. Shugaban ƙasar ya ɗauki aniyar ganin an sako su. Labaran na zuwa muku daga sashen Hausa na BBC. Direbobin jiragen ƙasa a Jamus sun fara yajin aikin kwanaki uku, al'amarin da ya ƙara ta'azzara harkar sufuri saboda rufe hanyoyin da manoma suka yi da rashin amincewa da shirin gwamnati na rage tallafi. An dakatar da kusan kashi 80 na jiragen ƙasa daga jigilar fasinjoji saboda yajin aikin da a baya aka dakatar saboda bukukuwan Kirsimeti. Alex miller jami'in lafiya ne yake cewa akwai takaici idan kana likita mai neman kwarewa wanda kake da lokacin kama aiki jirgin ƙasa baya zuwa a lokaci. Ƙungiyar ma'aikatan jiragen ƙasa ta nemi ƙarin albashi da kuma rage wa ma'aikatan canji sa'o'in aiki. ma'aikatar jiragen ta jamus deutsche bahn ta ce tana buƙatar ma'aikatan wato ta ce bukatar ma'aikata ta yi tsauri Yajin aikin direbobin jiragen kasa da na manoma na zuwa lokacin da kasa mafi karfin tattalin arziki a Turai ke fuskantar hauhawar kura wato kuɗaɗen ruwa da tsadar makamashi da kuma karancin bukatar kayayyakin da take samarwa a duniya. An yanke wa tsohuwar babbar alkalin Liberia da uku daga cikin danginta hukuncin ɗaurin rai da rai bayan samun su da laifin kisan kai. an kama su tare da tuhumar su a watan yunin bara bayan mutuwar charlotte musu wace ta kasance 'yar uwar babbar alkalin tsohuwar mai shari'ar ta dage cewar ɓata gari ne suka kutsa gidanta tare da kashe matar to amma a watan da ya gabata yayin da ake mata shari'a a birnin marobiya an gano ita ce ta kisan kan tare da taimakon danginta lauyoyin da suke kare mrs scott wadda ta rike mukamin babbar alkali daga shekara ta 1997 zuwa 2003 sun ce za su ɗaukaka ƙara ƙarshen labarin duniyar kenan to an gaida zulaiha abubakar kibiya da karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na bbc To yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro daga gabas ta tsakiya. Sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a gabar yammacin kogin Jordan, a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da lugudin wuta a Gaza. Ana jin tattaunawar ta mayar da hankali ne kan yiwuwar ko kuma yi wa hukumar cin gashin kai ta Falasɗinawa sauye-sauye da kuma share fage ga yiwuwar kafa ƙasar Falasɗinu. ga rahoton bilkisu babangida ana dai sa ran shugaba mahmud abbas zai nana ta kiransa na gaggauta tsagaita wuta a gaza rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hari kan karin wurare 150 tare da hallaka gomman mayaka masu tada kayar baya ma'aikatar lafiya da ke karkashin ikon kungiyar hamas ta ce mutane 70 ne suka mutu a har-haren tsakar dare yanzu mr blinken zai ci gaba da rangadinsa na yankin inda zai ziyarci birnin manama don tattaunawa da sarkin bahrain A da kuma sa ran Mr. Abbas zai tattauna da Sarki Abdallah da kuma shugaban kasar Masar Abdul fatah el a birnin Aqaba na kasar Jordan. A ranar Talata ne dai Mr. Anthony Blinken ya shaida wa shugabannin Isra'ila cewa kasashen Larabawa makwabta za su kawai saka hannayensu a cikin shirin bayan yaƙi a Gaza muddin aka kasa makomar yankin Falasɗinu akan teburin shawara. ya kuma bayyana cewa yawan adadin fararen hular da aka kashe a yakin gaza ya yi matukar yawa a birnin washington mai magana da yan kwamitin tsaro na fadar white house ya ce amurka ba ta goyi bayan tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar hamas a gaza ba saboda ta yi amanna hakan zai kawai amfani kungiyar hamas ne a halin da ake ciki gwamnatin Birtaniya ta ce jiragen ruwan yakin Birtaniyar da amurka sun murkushe hari mafi girma da aka taɓa samu wanda mayaka 'yan tawayen houthi na ƙasar yemen suka kai akan hanyar jiragen ruwan dakon kaya na ƙasa da ƙasa akan tekun bahar maliya makamai masu linzami fiye da ashirin da jirage marasa matuka ne suka kakkaɓo ƙasa amma kuma babu rahoton jikkata ko asarar da aka bayar nan gaba kaɗan ne ake sa ran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa ƙuri'a akan ƙudurin neman a gaggauta dakatar da har-hara akan tekun na bahar maliya 'yan tawayen da ke samun goyon bayan kasar iran sun ce za su ci gaba da kai hare har sai isra'ila ta bari an ci gaba da kai cikakkun kayan agajin jin kai zuwa cikin zirin gaza rundunar sojin ruwan birtaniya ta ce ta yi amfani da jiragen ruwan yakin ta na hms diamond wajen kakkabo jirage marasa matuka bakwai a daren jiya wata majiyar tsaro ta ce akasarin su an yi amfani da makamai masu linzami na kan teku da kowanne sa ya kai fiye da fam miliyan daya kana rundunar sojin amurka ta ce gamayyar dakarun da amurka ke jagoranta ta kai hari kan wurare 21 a daren jiya akasari akan jirage marasa matukan mayakan husi da kuma makamai masu linzamin da ake harbowa daga kasar yemen An gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoto to daga yankin gabas ta tsakiya sai Najeriya. Inda yayin da hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta EFCC ke ci gaba da bincike kan badakalar dubban miliyan kuɗaɗe da ta shafi ma'aikatar jin ƙai. Bayanai sun nuna cewa hukumar ta faɗaɗa komarta zuwa bankunan kasuwanci. Wata majiya ta tabbatar wa BBC cewa hukumar ta gayyaci shugabannin wasu bankunan ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da wasu bayanan ke cewa EFCC ta kwace fasfunan ministan jin kai da aka dakatar Beta Edu da kuma wadda ta gabace ta Sadiya Faruk. Ga Habiba Adamu da ƙarin bayani. majiyar ta tabbatarwa da bbc cewa an gayyaci manyan jami'an bankunan kasuwancin zuwa babban ofishin hukumar ta efcc da ke abuja babban birnin najeriya domin bayar da wasu bayanai kuma ta tabbatar da cewa shugabannin manyan bankunan sun amsa goron gayyatar wadda ke da alaka da binciken da hukumar ke yi kan kudaden da ake zargin beta edu da kuma sadiya faruk sun karkatar ana da zargin ministocin biyu tsohuwa da kuma wadda shugaba tinubu ya dakatar da karkatar da sama da naira biliyan 44 da kuma wasu sama da naira miliyan 580 zuwa wasu asusu na daban sai dai wasu jaridun najeriya sun ambato cewa shugabannin bankunan sun hada da zenith da providence da kuma jais su ne waɗanda suka bayyana a gaban hukumar ajiya hukumar ta efcc na kuma binciken shugaban shirin bayar da tallafi don dogaro da kai na gwamnatin tarayya halima shehu wadda ita ma shugaba bola tinubu ya sauke daga mukamanta kuma kawo yanzu matan uku na ci gaba da amsa tambayoyi daga hukumar ta efcc kan badakalar kudaden haka kuma wasu bayanai na nuna cewa hukumar ta kwace fasfunan beta aidu da kuma sadiya faruk a ranar litinin da ta wuce ne shugaba bola tinubu ya dakatar da beta edu ya kuma bayar da umarnin a gudanar da bincike a kanta kan zargin sauya akalar fiye da naira miliyan 580 zuwa asusun wata mata yayin da sadiya faruk kuma ta bayyana a gaban hukumar a karon farko a ranar litinin din da ta gabata kan zargin da ya shafi kimanin naira biliyan arba'in da takwas binciken na efcc da na ci gaba da tayar da kura da kuma jan hankali a fadin kasar yayin da al'umma ke ci gaba da zuba ido su ga irin yadda za ta kaya kan dukiyar da ka iya kawo kyakkyawar sauyi idan da an yi amfani da su yadda ya kamata. Ƙasar ta Najeriya da ta jima tana fama da matsalar cin hanci da rashawa, lamarin da wasu ke ganin ya taimaka gaya wajen kawo tsaiko a ci gaban ƙasar. Habiba Adamu, BBC Hausa a Abuja a Najeriya. To har wa yau a Najeriya kuma game da batun yaƙi da cin hancin sabon shugaban hukumar yaƙi da almundahana mai zaman kanta a Najeriya wato ICPC Dr. Musa Adamu Aliyu ya sanar da cewa zai ba da fifiko wajen hana aikata laifuka a maimakon zartar da hukunci kan aikata laifukan a cikin wata hira da bbc sabon shugaban ya ce zai ƙara zamanantar da aikin hukumar ta icpc ta bangaren amfani da fasahar zamani ga rahoton da abdu halilu ya haɗa mana A cikin bayanin shi ga manema labarai shugaban hukumar ta ICPC Dr. Musa Adamu Aliyu ya sanar da cewa zai bada fifiko kan rigakafin aikata laifuffuka kan fifiko game da yin hukunci bayan aikata laifi. To komi ke hujja da kuma abin da yake nufi a nan sai ya ce. Baban dalilin da ya sa ne magana cewa ana buƙatar rigakafi domin a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya shine shi laifi kar ma ka bar shi a auku. Saboda in ka bar shi a auku kafin ka shawo kansa zai ɗauki lokaci da kuɗi da kuma wasu matsaloli wanda ba za ka iya shawo kansa ba har ka bari suka faru kuma ita hukumar icpc a cikin wato dama doka ta bata shine cewa ta kokarin hana cin hanci da rashawa a Najeriya. So idan muke kokari muka hana wannan abun zai rage abubuwan da suke faruwa a kasar nan saboda ba kama da yawan mutanen da za su iya wato in ka bari abun ya auku ka iya maganin sa. Akwai mutane wajen miliyan 250 a Najeriya. Ma'aikatan ICPC ba su kai mutum dubu ɗaya ba. So babu yanda za a yi in har ka bari abin ya auku zai matuƙa maka wahala ka shawo kan abin. Ganin cewa a Najeriya jama'a na aikata laifuffuka da dama duk da haka kamar lamarin aikata laifuffuka baya raguwa abin da wasu 'yan ƙasar ke zargin cewa rashin gudanar da hukuncin da ya dace ga jama'a shi ke kawo hakan. Sai dokta ci gaba da cewa. san shi dan adam ba za ka hana shi aikata abin da ya yi niyya ba so ina ganin kamar matsalar ita ce akwai hanyoyin da ake yin cin hanci da rashawa waɗanda yake inda an tattoshe su watakila abin zai rugu ba za ka iya hana cin hanci da rashawa gaba ɗaya ba amma hanyoyin da ake yi ake yin su idan kai amfani da su zai rage wayannan abubuwan da ake kama akwai abin da muke kira system review a kalli ma'aikata a ga wata kofofi ne wanda suke yoyo kunce leakages wanda in ka toshe su abubuwa da yawa ba za su faru ba kuma dan adam a ina a duniya ana aikata laifi so ba za ka iya hana ba sai dai ka rage wato yadda ake aka zama ina ganin akwai halayya ta tamu ta 'yan najeriya ita dai wannan hukuma ta icpc yanzu haka 'yan najeriya da dama na mata kallon wata hukuma da ba ta ca ukun game da yanke hukunci mai zafi ga waɗanda suka aikata laifuffuka ko sabon shugaban zai ce kan wannan kalami wannan eh, tunani ne na mutanen najeriya eh, sun ya kokarin su gaskiya watakila yan najeriya suna son a faɗakar da su ko a gaya musu abin da yake faruwa fiye da abin da yake faruwa yanzu wanda insha Allah za mu kokari mu tabbatar cewa duk abin da muke muna nusa da yan najeriya yan najeriya da dama na kiraye-kirayen ganin cewa in har ana son a yi nasara game da lamarin cin hanci da rashawa a ƙasar baki ɗaya. Kamata yi a girka wasu kotuna na musamman da za su rika irin wannan shari'a. To sai dai shugaban hukumar ta ICPC ra'ayin shi ya sha bamban da wannan inda ya ce a Najeriya da akwai isasshun kotuna da za su iya yanke hukunci. abu da Halilu, sashen Hausa BBC daga Abuja, Najeriya. To badakalar da EFCC ke bincike a ma'aikatar ayyukan jinkai ta Najeriya ta Naira biliyan 44 ce ba 48 ba, kamar yadda aka ji a rahoton da ya gabaci wannan hirar. To da haka agogo a Najeriya ke cewa karfe uku da minti goma haka yake a jamhuriyar niger biyu da minti goma a Ghana da Burtaniya. Haruna Shehu Tangaza ne ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin zamu ji yadda kotu ta samu alkali da laifin kisan kai a Liberia. Amma yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar. Inda majiyoyi daga jamhuriyar ta Nijar suka tabbatar wa BBC da cewa ba a sako mai ɗakin hambararin shugaban ƙasar ba daga ɗaurin talala. Wasu kafafen yada labarai ne dai suka ce an sako hajiya Khadija Bazum kwana guda bayan sakin ɗan tsohon shugaban ƙasar Salim Bazum. Tun bayan hamɓarar da bazum a kan mulki ne dai, matar tasa da ɗan nasa suke tare da shi a inda ake masa ɗaurin talala kafin a sako Salim ɗin a shekaran jiya Litinin. Ga rahoton da Usman Minjibir ya haɗa mana. Saɓanin rahotannin da waɗansu kafafen yaɗa labarai a Nijar da ma waɗansu ƙasashen Afirka ke yaɗawa cewa hukumomi a Nijar ɗin sun saki hajjiya Khadija ba'zum Mohammed, wato uwar gidan habararren shugaban ƙasar. BBC ta gano cewa labarin ba gaskiya ba ne. bayanan da na tattaro sun nuna cewa har yanzu matar tsohon shugaban kasar tana tare da shi a fadar shugaban kasar inda ake masa daurin talala bayan juyin mulkin soja a cikin watan yulin bara hakan dai na zuwa ne bayan da dan bazum wato salem mai shekaru 23 a duniya ya shaƙi iskar yanci a farkon wannan makon inda kuma aka garzaya da shi zuwa ƙasar togo waɗansu majiyoyi a Nijar ɗin sun shaidawa BBC cewa hukumomin soji ba su hana matar bazum ɗin fita daga inda ake tsare da mijinta ba, saboda shi bazum ɗin kaɗai ne suke tuhuma. Amma a cewar su bisa raɗin kanta ne ita uwar gidan shugaba bazum take zaune da shi inda ake tsare da shi. To shin ko ina makomar hambararren shugaban Muhammad Bazum? Ali Dauda shi ne ministan shari'a na jamhuriyar Nijar. Shugaban kasa da mai sa a gaba an ga yanda tahiyar ta bada. Amma akwai abin da ya kamata ka sani in ma eh, matar shugaban kasa ba ta ba kamar cikin bukatoci na shugaban kasa shi da kanshi kamar abin da ni ya hito da bakin magabata na ba dukansu ba amma zan ci musu albasa da baki ga yarda da amincewa shugaban kasa tsohon shugaban kasa na shi take tare da shi zancen su yana gaban kotu zancen shi shugaban kasa yana gaban kotu kotu ce za ta ba da budur ah, bayanan da ya kamata bisa kai da yanayin da yake ciki tukom yanda kotu ita ta ba da umarnin a saki ɗanɗan shi na yaje ya gabatar da ayyukan da a gaba gare shi na karatu da abin da ya so kuma ka san haraka ta kasa ba haraka wasa ba ce da haraka ta shari'a ko an zartar da hukuncin mutum ya yi laifi shugaban ƙasa yana da incin ya yi ma mutum afuwa shi kuma wani abu na wanda doka ta bashi ta ƙasar mu yana da incin yin mutum afuwa juyin mulkin da sojin suka yi a Nijar a cikin watan Yulin bara dai ya janyo kakkausar suka daga kasashen duniya lamarin da ya sa kungiyar ecowas ta saka wa kasar takunkumi abinda kuma ke ci gaba da mummunan tasiri kan tattalin arzikin nijar din sai dai a cikin wannan watan da ya wuce ne wata kotun ecowas da ke zaune a abuja ta yanke hukuncin cewa ci gaba da tsare bazum da iyalansa ya saba wa doka kuma ta bayar da umarnin a mayar da bazum din kan karagar mulki To an gaida Usman min jibir da wannan rahoto, to daga Nijar bari mu tsallaka iyaka mu koma Najeriya inda rahotanni daga jihar borno ke cewa akalla mutum goma ne suka rasa rayukansu sanadiyar tashin wasu nakiyoyi da aka binne ƙarƙashin ƙasa a yankin gamboru nakiyoyin dai sun tashi ne a gefen babbar hanyar da ta haɗa jihar ta borno da ke arewa maso gabashin najeriya da kuma ƙasar kamaru yankin dai na fama da hare-haren masu ikirarin jihadi na ƙungiyar boko haram da kuma mayakan iswap ga rahoton da zubairu ahmad kasarawa ya haɗa mana duk da yake ana ci gaba da samun galaba a kan makan kungiyar boko haram da is masu ikirarin jihadi inda aka samu nasarar kwace wurare da dama da suke da iko da su cikin shekaru sha hudu da aka kwashe ana fafatawa a jihar ta Borno amma har yanzu suna kai hare-hare jefi-jefi ta hanyar kwanton bauna a wasu wurare masu nisa a wannan fashewa akalla mutum bakwai ne suka rasa rayukansu lokacin da ta babbar mota da suke ciki ta taka nakiyar da ake zargin mayakan ne masu ikirarin jihadi suka bizne a karkashin kasa a ƙauyen kuniba da ke wajen garin na gamboru wasu rahotanni daga majami'ai tushe sun ce daga cikin fasinjojin motar har da wata mata da 'ya'yanta guda biyu da ke kan hanyar zuwa maiduguri domin halartar wani bikin aure abdullahi suleiman shine babban daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar borno sema ya tabbatar min da aukuwar lamarin an samu labari akan cewa akwai wata nakiya wanda a nan hanyar jikwa wanda ya dan eh, wata mota ta saka aka dan samu abin nan amma ba mu san details na shi ba a gaskiya wato ma nan details a hausan menene zan ce ne eh cikakken bayani ba ko yawwa ba mu samu eh. cikakken bayani ba a zuwa yanzu ko dama idan abu haka ya faru dole ne sai mun je wurin samu su sojojin da suke eh, bangaren wannan wurin tun da dai na kiya ne da aka ce yana nan a birni a kasa ba mu za mu iya mu ce ga lokacin da aka sa wannan abun ba amma a zahirin gaskiya ayin ka ga eh, zaman lafiyan da muke samu a yanzu da ya bambanta sojoji wallahi sun iya gwagwadon karfin su ko a ranar litinin makon jiya ma wata karamar mota mai dauke da kayan agaji ta taka nakiya lokacin da take kan hanyar zuwa yankin na gamboro inda nan take mutum uku da cikin motar suka mutu yayin da ɗaya ya samu mummunan rauni jami'an tsaron soja da ke aikin samar da tsaro a yankin sun samu nasarar tarwatsa wasu na kiya guda uku da aka bizne a ƙarƙashin ƙasa babban hanyar gamboro zuwa maiduguri na da matukar muhimmanci ga matafiya kasancewar ita ce ta haɗa najeriya da ƙasar kamaru sai dai akan samu fargabanin da can na fashewar na kiya da aka bizne abin da ka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama zubairu ahmad kasrawa bbc hausa a abuja najeriya To daga batun rasa rayuka a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sai wani batun na rasa wasu rayukan a kudu maso kudancin kasar Inda akalla mutane ashirin ne suka mutu a cikin wani hadarin jiragen ruwa a gabar tekun Andoni da ke jihar ribas Lamarin wanda ya faru a jiya talata da dare ya shafi jirage biyu na fasinja da ke akan hanyar su ta zuwa yankin Boni, wata ƙaramar hukuma da ke kusa da gabar teku. wakilin mu na lagos umar shehu eleman ya yi kuma na da karin bayani yanzu haka gwanan linkaya na ci gaba da nutso domin yiwuwar samun ƙarin ceto ko kuma tsamo gaurakin waɗanda suka mutu yayin da a ɗaya ɓangaren gwamnati jihar ta himmatu wajen bayar da agajin gaggawa ga waɗanda suka jikata bayan jiragen biyu da hatsarin ya rutsa da su suka kife a kusa da wutsiyar teku a akalla mutane ashirin ne suka mutu a hatsarin kwale-kwalen a magudanar ruwa ta andomi da ke karamar hukumar andoni ta jihar rivers a cikin wata sanarwa da ya fitar a safe laraban nan shugaban karamar hukumar andoni arastos a watu ya bayyana tare da nuna kaduwarsa game da faruwar lamarin sama